الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبيل الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shashi daga watan jumada ula hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1441 wanda shi daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara 2020 daidai a wannan masallaci mai sunan samalar su masjidil huda a cikin wannan gari na ghana saboda yanayi na lokaci abubuwan da nake so in ɗauka in yi magana a kansu ba su da yawa amma yana so mutane su ba da aran hankalinsu waran gasken gaske a kan abin da za mu yi magana a kan shi don abu ne da yake da alaƙa da rayuwar kowa wajen in aka yi rashin sa'a to kenan kuma mutum ya yi hasara duniya da lahira Allah kuma ya tsare mu abinda nake so in yi magana a kan shi in lokaci ya bayar na juya in yi magana ɗaya ɓangaren shi ne akwai sababin da ke sa mutum ya yi kyakkyawar cikawa sannan akwai sababin da ke sa mutum ya yi mummunar cikawa Allah ka tsare mu da mummunar cikawa kowane ɗan adam daga cikinmu gashi ya shigo duniya kuma fita daga cikinta ya zama dole akwai abubuwan da ba su da amsa sai sun faru na farko yaushe ne za a bata duk cikin nan babu wanda ya sani na biyu za a bata da imani ko ba za a bata da imani ba shi ma wannan duk cikinmu babu wanda yake da amsa sai ya faru na uku akwai shiga cikin kabari idan an shiga kabarin nan akwai tambaya idan an tambaye mutum zai ba da amsa wannan ba shi da amsa shi ma sai ya faru kuma nan wajen ba wadda ta je kabari aka yi mata tambaya ta dawo ballantana mu tashi ta mana karin bayani da kika je aka kare da ke da mala'iku din nan wajen ba wacce ta je ta dawo ballantana ce mana ƙarin bayanin yadda aka da haka yi zamanto nake ganin ya kamata in ji hankalin ‘yan uwa mata akwai asbabu da suke kawo mutum yi mummunan cikawa Allah ka tsare mu da mummunar cikawa kowane mutum rayuwarsa ta ƙarshe barinsa duniya lami lafiya shine cin ribar zamanta kowane irin wahala ko ya sha a cikinta idan mutum ya zamanto lokacin da ya rage masa gab da ya bar duniya alaƙarsa da Allah ta lalace ta kome ya samu a cikin duniya ya yi hasarar da ba a dawowa kuma a gyara shi ya sa za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cewa idan ‘yan wuta suka shiga wuta Allah maɗaukakin sarki ya ce wahum ya tsare fiha وهم يسترخون فيها ربنا أخرج من ربنا أخرجنا من هذه منها نعمل غير صالح ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا إنا موقنون الله يتي وهم يسترخون فيها صنعيه أتكنتا za su dinga cewa Allah ka fito da mu ka dawo da mu duniya za mu yi aiki mai kyau wanda ba wannan aikin da muka yi ya kawo mu nan ba ciki Allah zai ce musu a walam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an ai mun rayar da ku rayuwar da duk mai tunani a cikin ku ya kamata a ce yayi tunanin da ya kamata ba Allah kin rayu shekara 30 35 40 da a wannan lokacin baki tunanin ya kamata ki gyara alaƙa ki da Allah ba kafin abin da zai same ki ya same ki sai da kika mutu kika tafi lahira sannan za ki ce a sake baki dama ki dawo duniya sannan Allah zai ce waje a kumin kuma sai da muka turo muku da mai gargadi abinda Allah yake turowa don yi wa ɗan adam wa'azi da su suna da yawa yana daga ciki yanayin canjawar rayuwar kowanne daga cikinmu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce latarka nan tsabakan amin فما لهم لا يؤمنون sai kun سيكون mataki na rayuwa bayan mataki. da kowace daga cikin kunan ta san cewa ba haka ta zo duniya ba amma a hankali a hankali matakin ta ya canza daga wancan yanayi na rayuwa ya kawo wannan canjin da aka samu daga wancan matakin zuwa wani mataki wannan yana nuna cewa dole kuma nan gaba za a iya samun wani canji na rayuwa daga wani matakin zuwa wani matakin shi sa ba mamaki yanzu idan kika duba gashin kanki za ki iya ganin dubbaki ne amma a hankali nan gaba za ki iya ganin farin gashi kaɗan kaɗan ya fara fito miki idan kuma rayuwar ce tsawo sai ki ga a hankali a hankali farin gashin kuma yana rinjayar wannan launin bakin gashin da ya fito miki wannan duk yana daga cikin nau'in wa'azi da Allah ya ce waja an nadir mai wa'azi ya zo muku sannan mai wa'azi wannan kullum dama ana yin sa sannan yana daga cikin wa'azin da Allah ke wa mutane akwai mutuwa nan wajen duwar ta ka tashe ta daga kakanta na ɓangaren uwa ko ɓangaren uba ba wacce za ta iya ce maka in ta ce babanta yana da rai to zai wahala idan baban babanta yana da rai idan baban babanta yana nan to zai wahala in baban babanta na uku yana nan da ka lissafa mataki ɗaya biyu to yana da wahala kaga an wuce na uku an tafi na hudu to wayannan inda suka tafi ke ma kina nan zuwa za ki zo ki same su kuma su da suka tafi ba sauri suka yi ba ke kuma da baki tafi ba ba jinkiri kika yi ba lokaci yana yi za ki ga da ke da su za a riskar da ke ya zamanto hukuncin ku duka daɗe ne duka wannan yana daga cikin wa'azin da Allah madaukakin sarki yake yi wa ɗan adam shi yasa yace waja'akum an-nadhir mai wa'azi da gargadi ya riga ya zo muku a gurguje abinda nake so in faɗa ɗaya daga cikin abin da yake jawo mutum ne mummunan mutuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu da ita akwai fasadul mu'taqat wato lalacewar abin da kowanne mutum ya kudirce a zuciyarsa yake bauta ma Allah da shi sannan walin gima su fil bidai da kuma kutsawa cikin abin da ya shafi harkar bid'a malamai suna faɗa suna cewa aƙidar kowane mutum mai kyau ita ce jarinsa ita ce makomarsa duk mutumin da ya rasa aƙida mai kyau aka tafi lahira to ya riga ya kuma rasa makoma mai kyau saboda kowane irin abu yana da kishiyarsa Allah ne kaɗai ba shi da kishiya in muka ce sama za ku ga kishiyar sama shine ƙasa idan kuka ce dogo to kishiyar dogo shine gajere in aka ce mai kiba to kishiyar mai kiba shine wanda yake siriri da haka in aka ce wato aƙida mai kyau to za ku samu akwai kuma kishiyarta ita ce aƙidar da take ba ta da kyau wannan yasa malamai suka kula da wannan janibin ƙwarar gasken gaske kuma duk abin da Allah ya ɗorawa maza na hukunci za ku ga ya shafi mata sai idan an samu dalili na shari'a da ya cire ya ce a nan wajen hukuncin nan maza kaɗai ya shafa ban da mata shi yasa ya ayyu na amanu da Allah ya dinga faɗa a ƙur'ani har waje kusan guda casa'in? za ku ga wawul jama'a ake kawowa in ya ce a yi kaza da sigar maza za ku ga a daidai lokacin hukuncin ya shafi maza sannan ya shafi mata da haka shi yasa ake cewa annisa'u su mata shaka'iƙun rijali yan uwa ne na abin da ya shafi maza to akwai buƙatar kowace mace idan ba ta so ta mummunan cikawa abin da ta sa a zuciyarsa take bauta ma Allah da shi ya zama abu ne wanda yake kyakkyawa tun daga rukunnan imani guda shida imani da Allah da mala'iku da annabawa da rana ta ƙarshe sannan da imani da ƙaddara mai kyau da mara kyau mafi yawancin mutane idan ka samu mutum ka ce maka bayanin mai ake nufi da imani da Allah zai iya ce maka e ai kowa ya san abin da ake nufi da imani da Allah ba a cewa mutum ya yi imani da Allah sai in ya kudurci abu guda huɗu akan Allah sannan ya zamanto yana da cikakken imani ga Allah na farko dole ki sa a zuciyarki ki yadda da haka cewa Allah nan da ake magana samamme ne akwai shi sannan kuma shi ne na farkon da farkon sabata da farko kuma shi ne na ƙarshen da ƙarshen sabata da ƙarshe domin duk lokacin da aka ce al'awwalu na farko za ku ga kowace farko an san sanda ta fara amma ban da farkon Allah sannan aka ce al'akiru na ƙarshe to an san san da ƙarshen za ta ƙare amma Allah sa ne kaɗai ba ta da lokacin da za ta ƙare to dole ya zamanto kowanne daga ciki ya sa wannan a zuciyarsa abu na biyu idan kina mace musulma ki sa a zuciyarki cewa samar da buƙatar halitta da samar ɗaukar nauyin kulawa da ita da samar da halittar daga babu sama da ƙasa banda Allah babu wanda yake da ikon yin wannan yanzu nan wajen in kuka kalli kowace daga ciki matakan da ka biyo a ciki kafin ta zo duniya sanda Allah zai yi wannan aikin ba wani wanda ya ba Allah gudunmawar da wai idan babu shi aikin da Allah zai na halitta ki aikin ba zai yi ba babu shi yasa za ku ga samar da halitta daga babu banda Allah babu wanda ke iya yin irin wannan annabi adamu daga ƙasa Allah yi shi asalinsa amma ita ƙasar da mai Allah yi ta daga babu kawai Allah sai ce ƙasar ta samu sai ƙasar ta samu to dole ki yadda ki sa wannan a zuciyarki cewa Allah nan da ake magana a kan shi shi kaɗai yake iya samar da halitta daga babu ya ɗauki nauyin kulawa da ita sannan kuma ya samar da buƙatar da halittar ke buƙata wannan ranar yanzu da take fitowa tunda Allah ya kafa duniya yanzu ba wanda ya san shekarar ta nawa ba kuma wanda ya san shekara nawa ya rage duniya ta tashi amma ba wanda ya taba jin an waye gari ana sanar da mutane cewa ya kamata kowa ya nemi fitila ya kunna saboda rana za ta samu matsala duniya za ta shiga matsala na haske ba a taba jin wannan ba ya faru a duniya dan da duk kuma kaga wannan ya faru to alama ne na cewa duniya ta riga ta zo ƙarshe to lokacin da kika yadda da cewa ba wanda zai iya samar da halitta daga babu ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita to sai kuma ki taho mataki na uku ki sa a zuciyarki ki ƙudirci haka ki yadda da haka cewa sama da ƙasa <clears throat> babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba akan wannan ki yadda ko da za ki mutu ki bar duniya akan wannan tsarin to wannan shine cin ribar zamanki Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ƙissa na ashabul kafi ashabul kafi ko ashabul ukhdud wayannan wasu mutane da galibin malamai suke kawo ƙissar su sai su fassara wa'ancan ayoyin da suka zo cikin wato suratul buruji lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ba su haibur rumi labari domin su haibur rumi yana daga cikin mutanen da suka sha wahala bakar wahala shi ya karanta attaura da injila da ya karanta attaura da injila ya karanta sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya duba sai ya ga yankin da annabi zai fito yankin ne da yake da dabinu sai ya duba a lokacin sai ya ga babu inda yake da dabine da yawa kamar yankin makka da madina mutanen da suke zuwa daga can ƙasar Rum, Italy, sai biya su kuɗi ya ce su kawo shi yankin Makka da Madina. Ana hanya za a taho sai suka siyar da shi a matsayin bawa bai sani ba. Wannan ya sa, ko da ya zo garin Makka sai waye kan shi a matsayin bawa an sai da shi. to Yana daga cikin mutanen da suka sha baƙar wahala a Makka lokacin da annabi ya fara addini. dan shi abin da yasa ya baro kasar Italy ya taho yankin kawai neman gaskiya dan ya tsira ya koma zuwa ga Allah lami lafiya ana nan cikin wannan yanayin me zai faru shikenan da ana shan wahala a garin Makka suka zo suka samu annabi cewa ga halin da suke ciki annabi ya neman musu sauki a wajen Allah annabi yana kishin gida sai ya tashi sai ya zauna shine sai ya shiga basu labari yace cikin waɗanda suka gabace ku akwai wani sarki azzalumi da aka yi wanda ya yi da'awar ya ce shi Allah ne sukutun ga baki ɗaya sai ya zamanto yana amfani da hanya ta tsafi da ita yake mallakar mutane akwai wani da sunan malami wanda shi ne babban matsafin da sarkin ke amfani da shi sai wannan matsafin yake cewa sarkin ka gani shekaru sun min yawa alama ne cewa na kusa zan koma zuwa ga Allah ka nemo yaro wanda yake yana da hazaƙar gaske in koya masa abin da nake wanda kake mulkar mutane da shi niran da na wuce shi yaron sai ya ɗora daga inda ya ainihin wato tsaya ana nan wannan yaron da aka kawo shi sai ya zo ya fara koyon wannan tsafe-tsafen a wajen wannan malamin yana koyon wannan tsafin a hankali a hankali to a hanyarsa ta zuwa inda zai je koyo wannan tsafin sai ya ga wani malami yana karantar da addini sai ya tsaya sai ya koya idan ya tsaya ya koya shi kenan sai ya zamanto a hanyarsa ta inda zai je koya wannan karatun da ake tura shi na tsafi zai tsaya ya ga wannan malamin in ya koya zai je wajen wancan alaci. to in ya je wancan wancan bai je da sauri ba to wancan sai ya kama shi ya dake shi da ya dawo wajen malamin shi da yake tsayawa ya koyi karatun addini sai ya ba shi labari cewa ga matsalar da yake fuskanta sai ya ce ma yaron to daga yanzu idan ka je gida idan kai lacci baka je da wuri ba idan an tare ka a gida an ce me yasa baka dawo da wuri ba ka ce musu shi wancan shi ya hana ka dawowa da wuri akwai aikin da ka tsaya yi mai idan kuma ka tashi daga nan in ka je wajen shi in ya tambaye ka ka ce daga gida ne aka tare ka aka hana ka karasawa ana nan yaron sai ya haɗa abu guda biyu ga karatun addinin ya koya sannan ga kuma tsafi ya koya amma baya iya bambance wanne ne na gaskiya a lokacin wanne ya kamata ya kama wata rana ya zo kan hanya kawai sai ya samu wata katuwar dabba ta mutu ko ta tara hanya a ruwayar da ta zo cikin sunan tirmidhi aka ce zaki ne ya tara hanya ya hana mutane wucewa sai yaron ya ɗauki dutse sai ya ce Allah idan wannan addinin shine mafi soyuwa gare ka Allah ka kashe wannan zakin kowa ya wuce yaron yana jefa sai zakin sai faɗi mutu sai mutane suka dinga wucewa da ya koma sai ya je ba malamin shi labari ya ce masa akar makallahu ga abin da ya faru sai malamin ya ce ma yaron in innaka satubtala za a jarrabe ka nan gaba amma abin da nake roƙonka dan Allah idan matsalar ta taso ni ne malamin ka na koya maka addini kakka nuna ni ana nan ana nan yaron nan idan an haifi mutum da cuta ta kuturta ko ta makanta ko ta gurguntaka idan ka zo wajen shi sharaɗin da yake sa maka kawai ya ce ka yi imani da Allah shi kuma zai roƙi Allah ya warkar da kai ya yi ma wancan ya warke ya yi ma wancan ya warke ya yi ma wancan ya warke kafin ka ce mai sai ga cikin waɗanda suke ‘yan majalisa ne na wannan sarkin makaho ne an ɗauki tsawon lokaci idan su ya samu matsala sai ya ji labarin yaron sai ya kwaso kuɗi da yawa sai ya zo ya zube ma yaron sai ya ce kaga abin da na taho da shi na dukiya ya ce eh ya ce idan ka warkan min da ido na duka na baka sai yaron ya ce masa ni ba na warkar da kuwa wanda ke iya warkar da mutane shine Allah amma idan ka yi imani da Allah da na imani da shi ni kuma zan roƙi Allah Allah ya dawo maka da ganinka ya ce ya yadda da ya ce ya yadda shi kenan yana yin addu'a Allah ya warkar da shi nan take kawai sai ga idan shi ya buɗe da sai ya dawo majalisar sarkin sarkin yana ganin shi idan shi ya buɗe sai ya tambaye shi ya masa marar da alaika ba saraka, waye ya dawo maka da ganinka sai shi wannan ɗan majalisar sai ya ce masa rabbi wa rabbuka ubangiji na ubangijinka sai ya ce masa alaka rabbun gairi yanzu kana da wani abun bauta wanda ba ni ba sai ce masa eh to daga na aka kama wannan dan majalisan aka yi ta dukansa da ya ci duka sai ya nuna sai ya ci yaron ne shi kuma yaron da aka zo da shi daga nan sai ya nuna sai ya ci ai malaminsa ne haka da aka zo da wannan dan majalisan da wannan malamin a gaban yaron yana kallo aka ɗauki zarto aka ɗora akan kowanne daga cikinsu ana gigarawa ba cire zartan ba sai da aka ga rabin wannan ya faɗa anan rabin wannan ya faɗa anan aka ce ma yaron ya janye yaron ya ce ba zai janye ba aka ɗauke shi aka tafi da shi dutsen da ya fi kowane dutse tsawo aka ce ko dai ya janye daga wannan da'awar da yake ko a sako shi daga saman dutsen ya faɗi sai da aka je saman dutsen sai yaron ya addu'a sai ya ce Allah ka isan min da abin da ka ga dama Allah ya girgiza dutsen suka faɗo suka mutu shi ya dawo haka aka sake ɗaukar shi aka tafi da shi tsakiyar teku da aka tafi teku da shi haka ya sake yin addu'a jirgin ya kife yaron ya tattaka saman ruwa ya tsallako ya dawo ya zo ya tsaya gaban sarkin ya ce ba za ka iya kashe ni ba sai in ni na faɗi yadda za a in mutu ya ce yaya za a ka mutu ya ce ka tara duk mutanen garin nan kakaf idan mutanen garin nan suka taru idan an ɗaure ni a ɗauko kibiya daga cikin kibiyoyin da ke rataye da ni a harbe ni ya ce amma sanda za a harbe ni in za a harba a ce bismillahi wa rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaron haka ko aka yi ana harbin yaron da kibiyar a kumatu da yake an ambaci sunan Allah su yaron ya faɗi ya mutu to a lokacin ne sai jama'ar gari kakaf maza da mata sai suka fahimci cewa wannan yaron ashe yana da ubangijin da yake bautawa kuma yake kira gare shi shine gaskiya sai suka ce kowa ya yi imani da ubangijin wannan yaron to sai yanzu sarki ya fahimci to fa an samu matsala yana da awa ya ce shi Allah ne yanzu kuma wannan yaron ashe da bara yi masa yana so ya isarwa da mutane sako cewa ƙarya yake shi ba Allah bane sai aka zo sai aka kunna aka haƙa rijiya sai aka kunna wuta a ciki da aka kunna wuta a ciki sai ya zamanto da mazan da matan ba su da zaɓi zaɓin ɗaya ne kawai ko ki kafirta da Allah ki rabu da imaninki ko kina ji kina kallo a zo a danna ki cikin rijiya kuma asanta wuta ne ke ci Allah maɗaukakin sarki da ya tashi زي هكيتو أبن دي فارو أسورة البرود سيد يلن قوايتي والسماء ذات المنطقة والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريم لك الله نتاج سيد يرن قوائك والسماء ذات البرج يرن إذا سما واتتك يدى عند أكي للسافن شكرا رسول واليوم المنقود ya rantse da wunin da aka yi alkawarin su ya zo shine wunin alkiyama wa shahidin wa mashu ya rantse da wanda zai ba da shaida da wanda za a ba da shaida a kansa sannan ya kalli wayancan mutanen ya ce kutila ashabul ukudu wayannan ma abu tarijiyar an tsine musu albarka annar wuta zatul waqud ma abuciyar ruruwa wacce suka kunna ta a cikin rijiya idhum alaiha qu'ud lokacin da suka dawo gefanta suka zazzauna wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kuma abinda suka aikata wa masu imani ba Umar umarni kawai suka yi suka ce ayi ba ba nan a da suka sa aka haƙa rijiya aka kunna wuta suka zo suka zauna gefe kuma suna kallo mai imani zai zo dole ba shi da zaɓi sai dai ya shiga cikin rijiyar kuma ƙarƙashinta wuta ne wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud sannan har Allah ya je inda yake cewa innal ladhina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu da aka azabar da aka yi ga mutanen garin wajen a kunna rijiya da wuta a ciki a haƙa ta a babbaka mutane ba maza kaɗai aka yi ma hadda mata aka yi ma akwai wani yaro jariri da aka za ku ga yana daga cikin jarirai guda shida da malamai suke lissafawa sun yi magana tun suna ɗin ƙanana a duniya mahaifiyarsa tana ɗauke da shi duk sanda ta je ta dumfaru wutar za ta shiga sai tausayin yaron ya kama ta tana ganin tiyaya za ta iya zuwa ta je ta shiga rijiya da kuma yaro a hannunta kuma yaron nan jariri ne ta je ta dawo ta je ta ƙara dawowa da ta je ta ƙara dawowa sai yaron ya buɗe baki sai ya ce mata ya ummi isbiri fa innaki alal haqi ya ce mata ya ke mahaifiya ta, ya hakuri je kiki tafi wutar haka kina kan gaskiya to wannan shine abu na farko da ya kamata mutum ya riƙe sannan abu na hudu ƙarƙashin imani da Allah Allah yana da asma'u da asifatu wanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala da haka za ku ga duk sunan da Allah yake da shi ko ya dace da sifarsa sifarsa ya dace da sunansa mutane ne za ku ga za a iya saba mutum suna amma da shi da sunan ba su da alaƙa a iya sama mace aminatu maimakon ta zama amintacciya sai ku ga kha'inatun ce mahainciya ce saboda haka kun ga ba alaka tsakanin sunanta da ita amma duk sunan Allah idan an ce masa al'azizu mabuwayi to za ku ga a daidai lokacin da yake da suna na buwayar to kuma yana ɗaga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala wannan shi ne ƙarƙashin abin da ya kamata kowane mutum ya rike sannan bayan wannan da abin da ya shafi fadawa cikin abin da ya shafi bid'o'i ita bid'a yana daga cikin tarko guda shida da shedan yake sa mu kowa shedan yi rantsuwa a gaban Allah ya nuna annabi Adamu ya ce wallahi su ya hallaka mu duka gabaki ɗaya. to tarko na farko dama da shedan zai sa miki shine yana so ya lalata alaƙar da Allah ta hanyar shirka idan kin tsallake sai dawo mataki na biyu shine mataki na bid'a saboda duk inda shirka da Allah zai fara zuwa to bid'a take fara zuwa sai ta gaggyara wajen tukunna sannan sai ta ce ma shirka ta kaddam da haka za ku ga abubuwa nan ana tayi na bid'a a addini da sunan addini wata mata Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama ta yi karatu kuma ta yi ƙoƙarinta wajen aiki da karatun kafin ta bar duniya ta koma ga Allah lokacin da ta fahimci ba ta da lafiya za ta iya mutuwa ita ta rubuta wasiya da kanta na farko ta ayyana malaman da za ta ce malam wane shi ne mata sallah idan ba a samu malam wane ba sai malam wane idan ba a samu malam wane ba ne sai malam wane biyu ta rubuta wasiya tare da roƙo ga mijinta ta ce idan ta mutu abinda ake wanda ya saba wa karantarwa annabi muhammad a makabarta don allah kada mijinta ya bari a yi mata a makabarta sannan na uku irin zaman makoki da ake na ba gaira ba dalili na mara dalili mara hujja duka sai da ta bar wasiya ta ce idan ta mutu kada a yi mata shi bayan ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yadda ake buƙatar maza su nisanci duk wani abu da yake da alaƙa da bid'a da sunan addini ta kowane ɓangare to haka ake da buƙatar mata su nisanci bid'a da kowane ɓangare abu na biyu da ke sa mu cinye mummunan mutuwa ya mummunan cikawa Allah ka tsare mu shine annifaku wa mukhalafatil batil munafunci me ke haifar da munafunci shine daga lokacin da kike faɗar magana a bakinki amma kuma abinda zuciyarki yake kudircewa yana sabawa abinda ke fita daga bakinki to ki hankali ko ne yake zaki iya zama munafika Allah ya raba mu da munafunci Allah madaukakin sarki yayi magana akan munafikai yace idza ja'akal munafiquna idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون الله يسي إذا جاءك المنافقون إذا منافقين سكذوا وجن النبي سكن كالليس تيمسا قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يتي مس والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون sai ya ce ittakhadhu a aymanahum wannan rantsuwar da suke ne sai ya zama musu jannatan garkuwar da da shi suke amfani sai su hana mutane bin tafarkin Allah da haka yana daga cikin abin da Allah ya faɗa a kan munafukai ya faɗa a wani gurin ya ce ya na bi na ma laysa fi qulubihim suna faɗar abu a bakinsu wanda ba shi bane a zuciyarsu da haka daga lokacin da kika ga zaki zo ki tsaya ki magana amma abin da kike faɗawa mutane a bakin ki ya saba da abin da ke zuciyarki to ki hankali ɗaya ne daga cikin hanyar da munafunci zai shige ki ki zama munafukar da in kika shiga wuta za ki zauna a cin zama na dindindin ba fita sai an kawo su fir'auna da hamana da ƙaruna a ƙasa a saman ki sannan ki akai ki ƙasan su a aji Allah madaukakin sarki ya raba mu da munafunci munafukai za mu ga cewa alƙur'ani ya yi musu kata-kata a suratul baqara da ya tashi ya ambaci aya biyar kan masu imani ya faɗi uku kan kafare da ya tashi sai da Allah ya faɗi aya ta kai guda goma sha biyu akan munafikai saboda hatsarin munafinci saboda haka wato abin da ya shafi mutum ya ɗauki wata ɗabi'a da sifa irin wannan ta munafukai, to ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sa mutum ya mutuwa marasa imani na faɗi sifa na munafikai ɗaya daga cikin tafsiran da muka yi ta kai guda arba'in da haka mutane in suna so complete tafsirin mu ya kamata su je su duba za su samu wannan abu na uku akwai at-taswifu bit tauba me ma'anan at-taswifu kina yin abu a miki wa'azi a ce ki ji tsoron Allah ki bari sai ki ce in Allah ya yarda zaki tuba sai ki ta saufa saufa zaki gyara sai ki yaudare kanki sai ki dinga ganin kamar shekarun yana da yawa lokacin yana da yawa ai wannan lokacin ki ne da sauran lokaci za ki gama abin da kike yi ba a yi ma Allah dabara ba a yi ma Allah wayo saboda ɗan adam ne shi abin da ya bayyana yake sani amma shi Allah abin da ke boye bai ma fito wajen ba yana sane da shi kafirai sun zo suna magana da annabi Muhammad sai suka ce ai ƙasa ƙasa kar a daga murya saboda in aka daga murya yanzu nan Allah Muhammad yana da ji zai iya juwa halin da ake ciki suna gama wannan maganan sai Allah madaukakin sarki ya turo musu da wahayi ya ce musu wa asirru qawlakum aw jahru bi ku fito da magana ku ko kada ku fito da ita an riga an gama shi Allah abin da ke zuciya wanda bakin ma bai riga ya furta ba Allah madaukakin sarki yana sane da shi to at-taswifu bit-tauba kina yin abu ai miki wa'azi a ce ki ji tsoron Allah ki bari kina ganin a'a da sauran lokaci gobe zan tuba jibi kwanakin dan adam duka guda uku ne akwai jiya ta riga ta wuce ba wani mahaluki da yake da ikon ya dawo da ita sai kuma gobe goben kuma ba tabbas dan duk cikin mu nan yanzu ba wanda zai iya rantsewa da Allah ya ce wallahi tallahi yana da tabbas ya kai gobe abin da ya rage yau shine yau to wanda goban da bata zo ba ba ta a lissafi bai da iko a kanta dan goban ba tashi bace da zai iya kai kanshi goban jiya kuma idan ta riga ta wuce ba a dawo da ita shi yasa za ku ga cewa kullum idan gari ya waye wannan rana da kuke ganin ta sabon wuni ne yau muna ranan asabar jiya da daddare muna daren asabar idan rana ta fadi asabar ta riga ta wuce don ku ga wata asabar ta dawo to ba wannan asabar din ba ce wata asabar ce sabuwa ta dawo wannan ta tafi har abada ba za ta ƙara dawowa ba to mutum yana yin abu a yi masa wa'azi a ce ya tuba yana ganin da lokaci ba zai dawo ya tuba ba zai gyara ko yana ganin sai ya kai wata gaba sannan ya dawo to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake jawa mutum ne mummunan mutuwa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da mummunan cikawa abu na hudu akwai tsulul amal wa hubbud duniya dogon guri da san duniya ta hanyar da bai dace ba yanzu mun faɗa mun ce wani gobe ba wanda yake da iko a kanta goben da ba wani ɗan adam da yake da iko a kanta sai ku ga mutum yana shirin yadda zai zauna a duniya shiri na shekara ɗari ma mai zuwa wanda gobe bai da iko a kanta ya zai zo yana shirin yadda zai zauna a duniya shiri na shekara ɗari babu yadda za a yi sannan galibi mafi yawanci za ka samu kusan ko a ina ne rigingimin da mata suke fadawa yanzu a harkar rayuwar aure za ku ga babban abin da yake wato jagorancin fadawa cikin rigingimin wannan dogon gurin da wannan san duniya ta hanyar da bai dace ba yana daga cikin abin da ya wa mata shiga cikin rigingimu da yawa mu da hausa akwai wani karin magana da suke yi cewa a ah, duk wanda ya kuskure ya hau motar kwaɗayi dama babu inda za ta sauke shi ya hau motar son zuciya babu inda za ta sauke shi sai tashar wulaƙanci idan kika kuskura kika ce duk abin da zuciyarki take so shi za ki to daga ƙarshe ki jira ki gani wannan son zuciyar babu inda zai kai ki ya ajiye ki sai tashar wulaƙanci wannan yasa yanzu da mutane aka shiga harkar duniya cikin neman aure aka cire Allah a ciki sai ya zaman tori gingimin na aure kullum karuwa suke ba raguwa suke ba saboda an riga an cire Allah a ciki ana ganin cewa yanzu an ci gaba zamani ne na internet zamani ne na whatsapp zamani ne na instagram na su twitter na waye na waye iyayenmu shekarun baya shekara talatin da suka yi baya ana ganin cewa ba su da ilimi ba su da karatu ba su waye ba amma idan kuka lura za ku ga cewa hanyar aurensu da yadda auren yake zaunawa lafiya nagartarsa ta fi nagartar auren da ake yanzu me yasa saboda wancan auren da ake yi a baya masu auren sun riga sun cire harkar duniya a ciki Allah suke nufi da shi dan a lokacin ka iya ganin mai gidan da mai nan gidan mai gidan yana da ya mace mai nan gidan yana da ɗa namiji zai ɗauko shi ya ce na bawa ne kuma ɗawainiyar auren shi zai yi za ku ga cewa shi wanda aka ci ya ba ko bai taɓa ganin yarinyar ba zai iya yadda ya aure ta ita kuma tana iya wa ubanta biyayya ta karɓa duk wanda baban ya kawo mata to sai ya zamanto shi wanda zai bayar lokacin da ya zamanto Allah ya kalla ya ɗauka ya bayar wanda ya karɓa shi kuma abin da ya sa ya karɓa Allah ya kalla ya karɓa sai kuka ga dukkansu Allah yana musu mafita amma yanzu za a zo a yi aure in kuka ga kuɗin da za a kashe tun daga kayan da za a yi wa mace akwatunan da za a yi idan an zo biki irin tarurrukan da za a yi da kaɗe-kaɗe da raye-raye a watsi idan an watsi in an yi aure guda ɗari a shekara tun ba sa ba kafin shekara ta zagawo sai kaga hamsin sun mutu aure hamsin ne suke zaune Sau da galibin waɗanda suke yin auren ba Allah suke nufi da shi ba a kowane abu da suke nufi da shi muna ba da labari kwanan nan nake cewa akwai yarinyar da na sani tana da aure ta dai ta kashe aurenta ba wanda ya san me ya faru ta kashe aurenta amma suna zaune tare da mijinta ta yadda rigima kawai take su ya rabu da ita da mijin ya sake ta sai ta zo ashe tana so ne ta kashe nata auren ta zo ta kashe auren yayarta ubansu ɗaya ta auri mijin yayarta saboda yanayin yadda abubuwa suka lalace kuma menene dalilin da yasa ta kashe aurenta ta zo take so yayarta wacce suke uba ɗaya ta kashe aurenta ta auri mijin yayarta saboda kawai tana ganin yanzu mijin yayar nata yayi kuɗi amma lokacin da mijin yayar bai yi kuɗi ba ta taɓa tunanin ya kamata ta kashe aurenta ba bari ta zo ta auri mijin yayarta wadda suke uba ɗaya kuma yanzu wacce za ta zamanto tana da ƙarfin halin da za ta iya cin amanar da za ta iya kashe aurenta yayarta da suka fito uba ɗaya ta zo ta kashe aurenta ta auri ta auri mijin yayar ita ta kashe nata auren kun san wannan babu abin da ba za ta iya ba in dai akan harkar duniya ne komai za ta iya wannan ya jama mata shiga harkar bokaye da tsafe-tsafe da waye ko kwanan nan na ga wani babban mutum ya turo min ga wata mata ta tashi ta je wajen wani boka ya sata ta yi tsirara haihuwar uwarta yana mata magani kuma dukan eh, kuma sanda bayan an sata ta yi tsirara ake ɗaukar hoton bata ma san cewa ana ɗauka ba amma ta tafi neman magani to wannan neman duniya ta kowane hali da kuma dogon guri a kanta to ɗaya ne daga cikin hanyar da ke jawa mutum ya mummunar cikawa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka mata sai ku kanku ku faɗa galibin rigingimin da kuke ganin kuna shiga yanzu kwanan nan wani wasu 'yan jarida suka je suka bi wasu 'yan mata suka yi fira da su za ku ga cewa a wasu garuruwan akwai inda in yin mata yi kamar bayan isha'i haka ko magariba yara ne za su je su yi kwalliya su zo su tsaya idan suka yi kwalliya suka zo suka tsaya kawai suna jiran wanda zai ɗauke su ya je ya kwana da su ya dawo da su ya ajiye su ya biya su kowace daga ciki idan ta maka bayani sai ka ga ɗaya daga wata ma cewa ta ita abin da ya sa ta shiga wannan harkar Allah ya sani ita mutum ce mai son ta ci daɗi ta huta kuma ita babanta gashi gashi gashi gashi gashi da ta ga babanta ba zai yi mata abin da take so ba kawai sai ta ga ya kamata ta kama wannan hanyar dan a wannan hanyar ne take ganin za ta samu abin da take so to dogon guri yana daga cikin abin da yake haifar da wannan matsalar da kuma son duniya ta kowane irin hali abu na biyar da ke sa mutum ya mummunar cikawa Allah ya tsare mu shine ta'alluqul qalbi bi ghairillahi idan zuciyarki tara tayu da wani Allah kika dauka cewa wani Allah yana iya miki wani abu na amfani ko cutarwa to kin riga kin samu matsala yanzu mahaifiyar annabi eh, Isma'il hajara hajaran nan asalinta baiwa ce aka ɗauka aka ba sara sara matar annabi ibrahim ta farko ta ɗauki tsawon lokaci ba ta haihu ba ita ce wacce allah ya kawo labarinta a cikin suratu hud cewa mar'atun qa'imatun fadhahikat lokacin da ta je wani gari da ita da annabi ibrahim kafin su shiga garin annabi ibrahim ya ce wa sara ya ce mata kin ga yanzu a doron duniya yanzu kwata-kwata duk duniya ba kuwa daga ni sai ke ne kaɗai musulmi duk duniya an yi lokacin da annabi ibrahim daga shi sai matarsa su ne kaɗai musulmi ya ce mata to garin nan da za mu je akwai wani sarki azzalimi shi aikinsa shine idan ya ga mutum da matarsa zai tambaya idan ya tambaya ya ce wannan fa in ka ce matarka ce sai ya ƙwace in ka ce ‘yar uwarka ce sai ya ƙyale ta’ ya ce to in ya tambaye ki ya ce ke mai matsayinki ki ce ke ‘yar uwata ce amma kina nufin ke ‘yar uwata a cikin addini da suka je kuwa aka tambaya haka duk da a ƙa'idarsa in an ce mace ‘yar uwa ce bai kwacewa amma tsara matar annabi ibrahim kamar yadda malaman tarihi suka kawo saboda kyakkyawa ce da ya tambaye ta ya ce wannan fa ya kuke da ita yace yar uwata ce sai da ya kokarin sai ya kwace sara matar annabi ibrahim lokacin da ya zo shi sarkin yana so ya afka mata ya fasikanci da ita ta yi tawassuli cewa Allah saboda imani na da kai da imani na da annabinka ka san tun da nake a duniya ban taɓa alaƙa da wani namiji ba sai mijina Allah kada ka ɗora wannan mutumin banzan a kaina yayi har so uku yana so ya kai kanta ya kasa to shine ya kira masu gadi sai ya ce to wannan ba mutum suka kawo masa ba aljana suka kawo masa a fitar da ita to shine da ta tashi za ta tafi sai ya ɗauki sara a matsayin baiwa sai ya bata to da suka bar wannan gurin hajara sai ya bata ita da suka bar wannan wajen sai aka zo sai ya zamanto ita ta ɗauki tsawon lokaci mata haihu ba ga ainihin wato hajara baiwa ce sai ya zamanto sai ta samu ciki sai sara ta ce wa annabi ibrahim tana so da Allah ya ɗauki matarsa a nan ya nisanta ta daga gare shi daga gare ta sai ya ɗauke ta bayan ta haifi annabi Ismail yana jariri sai ya zo ya kawo ta garin bakka ya ajiye ta wanda za mu ga cewa Allah ya ambaci sunan gurin so ɗaya a cikin suratu Ali Imrana inna awwala baitin inna awwala baitin min inna awwala baitin wudi'a بآياتنا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة أتم بكة lokacin da ya zo ya ajiye su haka ake ce ma gurin bakka guri ne wanda yake daji ne ba komai ba komai da ya zo ga annabi ibrahim a matsayinsa na shine uban ga annabi isma'il a matsayinsa na jaririn da aka haife shi bai daɗe da haihuwa ba sannan ga ta ita mace da annabi ibrahim ya kawo su wajen ya ajiye su zai juya ya tafi sai ta yi masa magana ta ce ka kawo mu inda babu ruwa babu abinci babu babu babu kuma za ka juya ka tafi annabi ibrahim ya yi shuru bai ce mata kuma bai kyale ta daga kawai ya ci gaba da tafiya da ya ci gaba da tafiya sai ta ce masa ko Allah ne ya ce ka ajiye ma'anan wajen sai annabi Ibrahim ya mata ishara ya ce mata eh. sai ta ce masa to ka tafi Allahn da ya ce ka ban ma'anan babu yadda za a wannan Allahn ya wulaƙanta mu me yasa ta faɗa haka saboda amincinta da yaddatta da Allah in Allah ne umarni ya ce a bar su anan babu yadda za a yi su wulaƙanta annabi Ibrahim sai da ya tafi inda ba ta ganin shi bai so ya nuna mata yana cikin damuwa sannan ya juye addu'a ya ce rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghayra zizar in inda baitika al-muharram rabbana li yuqimu salata anan wannan yadan da annabi Isma'il ta haife shi yana wannan jaririn sai ya zamanto ya fara jin kishi tana neman ruwan da za ta shi ya sha da tana neman ruwan da za ta shi ya sha ta rasa sai ta tashi daga nan bakin ɗakin kaba sai ta haura wajen dutsen sa ba daga wannan dutsen safa ne ta dinga kaiwa ta komo sai da ta je tsakanin safa zuwa marwa ta je ta dawo sai da ta yi so bakwai ga wanda suka taɓa zuwa aikin hajji a cikin ku ko umara za su ga cewa akwai inda suka sa wuta green akwai inda in ka zo za ka ɗan fara yin tafiya idan ka zo tsakiya za ka fece da gudu yadda kuka ga an yi shi haka mutum ya yi shi a matsayin sa'ayi to haka mamar annabi Ismail ta yi ta je ta dawo sai da ta hasso bakwai a lokacin tana neman ruwan da za ta ba annabi Ismail ya sha ko da ta je ta dawo sai ta samu inda yaro yake bubbuga kafarsa yana kuka Allah ya turo mala'ika Jibril ya daki wajen ruwa yana bubbugowa da haka ruwan zamzam da kuke